mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin usman ibn affan wanda yake nan gadon kaya a cikin wani gari na kano a wannan yammaci na litinin daren talata a yau muna sha hudu ga watan almuharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1443 a wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 8 miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wani littafi mai suna alfurkan bai na alhaƙi wani mutlan wallafar babban malami shekul islam taqiyuddin ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 28 وعشرين وسبعمائة رحمه الله تعالى وانا شيني درس منا تكوس تكين وانا للتاك منا تكين شرح خطبة الحاجة إن بكي كان قبر كالشيء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليم صلى الله عليه وسلم تسليما mun yi bayani akan kalmar shahada shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la akwai dan abin da ya rage kaɗan cikin bayanin wannan gaba ta kalmar shahada ita ce shine wannan kalma idan muka kula ta kunshi a gaɓoɓi guda hudu la sai kuma ilaha sai illa sai kuma Allah waɗannan gabobi guda hudu la ita ce ake kira annafiya lil jins wato a gurin malaman duka ko malaman nahawu dukkan sunan da wannan kalma ta shiga wannan kalma ko wannan adat ta shiga kanta to tana koli dukkan wani jinsinsa dukkan wani jinsinsa saboda ka yadda aka ce la ilaha an kore dukkan wani jinsin abin bauta a nan dukkan wani jinsin abin bauta wanda ba na gaskiya ba sai aka yi isbatin aka tabbatar da guda ɗaya na gaskiya gaba ta biyu ita ce ilah la ilaha ilah ma'auninsa a larabci fi'alun amma ma'anarsa maf'ulun domin a nan, ilah ana nufin ma'bud ana nufin abun bauta kuma an samo kalmar ne daga ilaha ilaha ce bauta wadda a cikin kira'ar ibn abbas wa ya zaruka wa ilahatak a tazar musa wa kawo mawuli yusufu fil ardi wa ya zaraka wa alihatak wadda ita ce kira'ar da muke da shahara Wai kira'ar ibn abbas wa yadruka wa ilahataka wato ka kyale Musa da shi da mutanensa su yi tabarna a bayan ƙasa su bar su bar bauta maka su bar ka su bar bautar da suke yi maka kaga ilahataka ay ibadataka su kyale ka su kyale bauta maka saboda fir'auna a wancan lokacin yu'bad wa la ya'bud shi yake bauta shi ake bautawa shi baya bautawa komai fir'auna baya bauta gumaka shi ya ce shi ne babba ya za yi babba bauta kanana ya ce ana kumul a'la to kaga fir'auna ba zai zo kuma yana tsugunawa gaban wani gunki ba saboda haka kaga ce wa ilahatak ana nufin bauta maka ay zaruka a tazaru musa wa qawmuhu li yufsidu fil ard ka bar musa da mutanensa su yi ta barna a bayan kasa wa yazaruka wa ilahatak ya kyale ka kuma ya kyale bauta maka saboda ka al'ilaha a nan tana nufin al'ibada kamar yadda al'ubat ibn al'ajjaj wani daga cikin mawakan jahiliya yake cewa lillahi darrul ghaniyatil sabah na wastarja'na min ta'alluhi min ta'alluhi ay ta'abbudi saboda a luga kalmar ilah tana nufin al-ma'lum tana nufin abun bauta to ma'anar la ilaha la ma'buda babu wani abin bauta to dukkan inda aka samu la annafiya lil jins tana buƙatar ismi da khabar kamar inna take kamar inna anahu kalmar inna ko lafazin inna yana buƙatar al-ism da khabar to anan la ina ismin ta shine ilah to ina khabar dinta wane ne khabar dinta tunda ala ta'malu amala inna fa tahtaju ila ila ismin wa khabar da yawa daga cikin waɗanda suke jingina kansu da ilimi kamar musamman ahalin kalam idan suka zo nan sukan kaddara mawujud shine khabar ce la ilaha mawujudun illallah la ilaha mawujudun illallah wannan shine yawancin mu'tazila da asha'ira suke kawowa a matsayin ah, khabar din da aka shafe ana la babu abin bauta mawjudun samamme wannan shine abin da suke kaddarawa domin ilah sukan fassara ilah ne da cewa ma'anarsa alihu al'ilah da ma'ana al'alihu al'alihu kuma sai su fassara shi da alkaziru alal ko alkaziru alal ikhtira' wanda yake iya yin halitta wanda yake da ikon ya kirkiri halitta to suka ce la ilaha ay la khaliqa mawjudun babu wani mai halitta babu wani saman mai mahalicci illa Allah sai Allah wanda ita ce fasara da suke yi mata eh domin ilah da bakon fasara da muka yi muka ce yana nufin abun bauta to su kuma su ce ilah daga alihu ne alihu yana nufin alqadiru alkadiru alal khalq alkadiru ala ikhtira yace babu babu mahalicci illallah akwai karatun da da ake wa tsofaffi la ila ma'anallah ko la ina ma'anallah ce la ba mahalicci to wannan tafsirin na na ahlul kalam ne mu'tazila da sha'ira haka kake fassara kalmar la ilaha illallah to wannan ba daidai ba ne wannan fassara ba daidai ba ce domin da a ce wannan ita ce ma'anar kalmar shahada ba mahalicci sai Allah da haka kalmar shahada take nufi to annabi zai samu matsala da ƙurashawa ba da da larabawa ba za su yi ta kirjiya su ce su ba za su bi shi ba ba su yi ta yin tutsu ba saboda mai saboda ai su ma a su ba mahalicci sai Allah ayoyi da yawa sun tabbatar da wani in sa'altahum man man khalaqa as-samawati wal ardi wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna Allah da zaka tambaye su waya halitta sama da ƙasa waya ya hore rana da wata Allah ce la yaquluna Allah tabbas za su Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna khalaqahunna al-'aziz al-'alim da zaka tambaye su waya halitta sama da ƙasa lalle za su ce al-'aziz mabwayi al-'alim masani shi ya halicce su saboda haka ba su da da matsala da nan ba su da matsala da waye ya halicci sama da ƙasa ya yi su قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأرض Allah الله قل فأن أفلا تتقون ألا تقول كشيدة من يرزقكم من السماء والأرض waye yake azarta ku daga sama da ƙasa amman yamliku sama wal absar ko kuma wane ne ya mallaki ji da gani wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy wane ne yake fitar da mai rai daga matacce ya fitar da matacce daga mai rai wa man yudabbiru al-amra wa yake tafiyar da al'amura yake tsara al'amura Allah ya ce bi fa sai quluna Allah za su ce maka Allah ne fa qul afala tattaqun to ka ce musu ba za ku ba illa shine ai na gaskiya ashe kaga abubuwan da kuka mayar iyayen giji kuna bautar su ba na gaskiya bane don idan ba su yi sama da ƙasa ba su mallaki ji da gani ba ba su mallaki gudanar da al'amura ba shi wannan da kuka ce shi ne yake da mallakar waɗannan shi ne ubangijin ku na gaskiya fa zalikum Allahu rabbukum al-haq fa ma za ba'da al-haq illa ad to bayan gaskiya sai me sai bata fa anna tusrafu ina ake karkatar da hankalinku ina ake karkatar da ku to kaga ashe larabawa ba su da matsala da maganar Allah subhanahu wata'ala shine mahalicci to da a ce kalmar la ilaha illallah tana nufin la khalika illallah ba mahalicci sai Allah to da gudu su Abu Jahal eh, su Al-Walid ibn Mughira duk waɗannan manyan kafar, da gudu za su faɗa saboda aƙida suke su ba wannan nan bai zo musu da wani sabon abu ba amma Allah sai ya gaya mana cewa ba sun ki amincewa su faɗe ta wa idza qila lahum la ilaha illa Allah kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun da an ce da su la ilaha illa Allah yastakbirun sai su shiga girman kai ba za su faɗa ba hmm? saboda haka Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ah, kalmar la ya nuna mana cewa kalmar la ilaha illallah ba tana nufin ba ba mahalicci ba tana nufin ba abun bauta da gaskiya to su kuma wannan shine ba su yadda ba sannan in ka ce khabar ɗinta shine mawdud ay la khaliqa mawdudun ba mahalicci samanne sai Allah in ka ce wannan ilah ana nufin an kore wani samanne to shi ma abin da yake a ƙasa zai nuna ba gaskiya bane zai nuna ba haka bane ai akwai aliha akwai ababen da ake bautawa shi ya sa abin alaihi wasallam da yazo yana cewa suke la ilaha illallah suka yi tuma suka ce a aj'al al alihata ilahan wahida ina hadha la shay'un ujab yanzu ya mayar da ababen bautar da su kuma kwaya lalle wannan abu da mamaki kaga ashe akwai wasu aliha ashe kaga in ka ce kuma mawjudun babu saman me ayi wani ilaha saman me kaga kaga abin da yake a ƙasa kuma zai nuna ba haka ba waƙi zai nuna abin ba haka bane to saboda haka a nan la ya an shafe kabar ɗinta kuma a ka'idar larabci daman sukan shafe kabar ɗin la ya jins idan ya zanto karara kowa zai iya gane shi baya buƙatar wani zurfin bincike ko tunani ko wani abu to sukan shafe shi kamar yadda ibn malik ya ce wa sha'a fi zal babi hasful khabari idza muradu ba suqut fa sha'a fa sha'a fi zal babi hasful khabar idza muradu eh, idza al muradu ma hasbihi zahar ce a cikin wannan babi galibi sukan shafe khabar idan ya zanto muradinsa ma a suqutihi zahar ko da babu khabar din za a gane shi saboda haka anan abin da yake takadiri sahihi shine la ilaha أي لا معبود بحق إلا الله سورة كذا مقارا معبود بحق لا إله بحق إلا الله باب وانا أبو بوتا دجسكيا باب وانا أبو بوتا دجسكيا هو لا إله حق باب وانا أبو بوتا نجسكيا إلا الله سي الله سبحانه وتعالى kuma abin da yake nuna maka cewa na gaskiya ake kore aka tabbatar da ɗaya shine Allah subhanahu wataala shi kadai ne na gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-'aliyyul kabir zalika bi anna Allah huwa al-haq Allah ce saboda Allah shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil kuma abinda suke bautawa ba shi ba shine na ƙarya wa anna Allah huwa al-'aliyyul kabir kuma Allah shine wanda yake al-'aliyyu madaukaki alkabiru mai girma suratul luqman haka ayat ta zo kawai babu huwa zalika bi anna allaha huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil babu huwa albatil wa anna allaha huwa alaliyyul kabir saboda kaga ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar akwai ababen bauta amma ba na gaskiya ba shi kadai ne na gaskiya to wannan shine ma'anar la ilaha illallah ai la ilaha haqqun ko la ilaha bi haqqin illallah babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan sani kuma manzonsa annabi muhammad dan abdullahi dan abdul muttalib al-hashimi wanda aka haife shi a makka ya rayu shekara goma sha uku a makka daga nan ya yi hijira bayan masa wahayi yana shekara arba'in ya yi hijira zuwa madina ya rayu shekara goma ya yi kira zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala zuwa kaɗai tashi ya tabbatar da addinin musulunci aka karɓi addinin musulunci a fuwajen mutane suka shiga musulunci dodo dodo ya koma ga allah subhanahu wa ta'ala shekara sha ɗaya bayan hijira a cikin watan rabiul awwal to wannan shine muhammad ɗin da ake magana mun tabbatar da cewa wannan manzan allah ne ce to mun shaida cewa shi wannan muhammadu dan abdullahi almakki alhashim manzan allah ne aka fara gabatar da abduhu sannan warasu aka fara cewa bawansa manzansa da za tabbatar maka da cewa man tabbatar da manzantaka ba ta kore ubudiyarsa ga allah abinda ma ya bashi matsayi a gurin allah kenan zamantowarsa bawan allah wannan ubudiyya da ta kammala ta cika tare da shi ita ta fifita shi akan sauran kowane bawa da Allah subhanahu wataala sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam yana alfahari da zamanto wasa bawan Allah ya fi san ka kirawo shi bawan Allah sama da komai inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu hadisin umar dan khattab wanda imam al-bukhari ya rawaito la tuquruni kama aqrat an-nasara isa ibn maryam inna ma ana abdullah faƙulu abdullahi wa rasulu kada ku kuzuzu ta lamari na kamar yadda nasara suka yi wa isa ɗan maryam suka ɗauke shi daga sifarsa ta bashariya ta bawan allah suka ce allah ne ko ɗaya uku ne ce a inna ma ana abdullah ni ba wani bane bawan allah ne faƙulu abdullahi wa rasulu don haka ku ce bawan allah manzansa shi yasa Allah subhanahu ta'ala a wurare manya-manya wuraren da ake faɗar wani abu na girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka sifanta shi da ubudiyya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina maganar saukar da alqur'ani babu wani littafi da aka aka sabkarwa wani manzo da ya kai girman alqur'ani to da Allah zai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan matsayi sai kira shi da bawa shi Allah subhanahu wataala ce in har kuna shakkar abin da muka saukar wa bawa. mu kaga sai aka kira shi bawa. Allah ya kira shi bawa ya jingina shi zuwa gare shi idafatu tashrik jinginawa ta girmamawa Allah subhanahu wataala ce alhamdulillahi allazi أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا آه، تبارك الذي نزل الفقار على عبده على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي انزل الكتاب على آه، الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده ولم يجعل له انزل الكتاب على عبده ولم يجعل له ابدا إيه انزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا kaga anan Allah subhanahu wata'ala ya da magana saukar da alqur'ani sai ce ala abdi tabarakallazi nazzala alfurqana ala da liyakuna lil'alamin nadhira wanda ya saukar da alfurqan littafi mai bambance tsakanin gaskiya da ƙarya ga bawansa albarkatunsa sun yawaita liyakuna lil'alamin nadhira dan ya zama mai gargaɗi ga ga halittu gaba ɗaya. lokacin da yake magana isra'i isra'i wani abu ne da ba yi wa taɓa yin wannan adam sa ba sai Allah ya kirawo shi da bawa subhanallazi asra bi 'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu kaga ubangiji subhanahu wataala sai ya kira shi da bawa dan kada a dauka wannan abu da yin samu ya fitar da shi daga wannan matsayi na bawan Allah ta ala 'abdihi yana nan a bawan ubangiji kuma wannan budiya ita ta kai shi ga samun wannan matsayi وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكون عليه لبدا كذا نما مقامي لنا تشريفي سوى مقامي لنا دعوة النبي يا هنا بوتا والله a lokacin mala'iku abin aljanu suka taho dodo-dodo a kansa kamar sa auka masa don saurarensa wani sarrafa na ilaita na faramilin jini ya sabi wurin ƙura kaga a ko ina ubangiji ya so girmama annabi sallallahu alaihi wasallam fito matsayinsa sai ya faɗe shi da sunan abduhu to shi yasa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna ma ana abdullah fa qulu abdullahi wa rasul to shi yasa aka shar'anta mana a cikin tahiya a cikin salati da zabi wa annabi sallallahu alaihi wasallam za mu fara faɗar ubudiyyar ta sannan mu faɗi risala domin sai da ya cika wannan ubudiyyar sannan ubangiji ya kai shi wannan matsayi na risala an fahimci wannan sai ta wa ashhadu anna muhammadan abduhu sannan a ce wa rasuluhu bawan sani ko manzon sani me kalmar shahada wannan bangare na ta yake nunawa na cewa mun shaida annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon sa yana nuna mun yarda cewa ubangiji subhanahu wataala ya umarce mu mu masa biyayya cikin umarnin da zai yi mana mu masa da'a cikin duk abin da ya faɗa ya ba mu umarni mu gaskata shi cikin duk labarin da ya ba mu sannan kuma mu nisanci abin da ya hana ya yi gargaɗi a kansa wannan shi ne ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah ba'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa istinabu ma naha anhu wa zajar masa da'a cikin abin da ya umarni da shi mu gaskata shi cikin labaran da ya bayar Don abin da aka ce da kai annabi sallallahu alaihi ya faɗa ko baka rike shi ba ko baka fahimce shi ba ko tunaninka bai kai gare shi ba to ka yadda wannan shine alamar ka yarda cewa manzon Allah ne cewa daga Allah yake samun ilimin sa kai kuma ilimin ka nawa yake an ce ga na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake samu daga Allah allamahu shadidul kuwa, kai naka nawa yake wa ma utitu min al-ilmi illa qalila zaka duk abin da ya baka labari kawai ka yadda ba ka da wani abin tsayawa kana ja ko kana cewa kai har yanzu baka gane ta yaya abin zai kasance ba shi yasa lokacin da aka ce an yi isra'i da annabi sallallahu alaihi aka je aka gaya wa sayyidina abubakar tambayar da ya cewa in dai har ya faɗa to gaskiya faɗa saboda shi ba zai tsaya yana ta shakka yana ta ba ba irin da qurayshawa suka rika yi ba kafiran qurayshawa suka rika ta ba ba cewa ya za a yi tafiyar da suke yin wata kafin su je wata su dawo a ce wai shi ya tafi ya dawo a cikin ɗan sa'o'i ya kwanta bacci kuma an tashi sallah asuba ce ta ga za su sauran na aiba zai yi ba ce a nan kai asuba ka je sham ka dawo suka zo suka tsare shi suka yi ta masu tambayoyi to ya za yake ya kaza yake a kaza yake suka ga kuma duk irin tambayoyin da suke musu yana ansawa to shi sai na abokan da aka masa ya ce in dai har ya faɗa haka to gaskiya ya faɗa to shi ne tabbatar da cewa ka yarda manzon Allah ne baya zuwa da wani abin da yake sabanin a gaskiya sannan ka yi ƙoƙarin nisantar abin da ya hana ya tsawatar a kansa kuma wa Allah da illa bi mashara. kada mu bauta wa Allah da wani abu sai da shari'ar da ya zo da ita duk wani abu da za mu bauta wa Allah da shi mu tabbatar shari'a ce da annabi ya zo da ita wannan shine yardan mu da cewa shi manzon Allah ne in ya zanto zai zama ce shi manzon Allah ne sannan kuma mu kirkiro wa kanmu hanyar bautar Allah ba tashi ba to kaga mun yadda manzancin dashi mun yadda cewa akwai wani abu ko dai tunaninmu ko shehunanmu ko malamanmu ko wani abu da za su iya shar'anta mana ba Allah ba ba za su iya kawo mana wani abu addini ba Allah ba amlahum shuraka shara'u lahu min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah saboda Allah shi kadai yake shar'anta addini saboda ka kaga <clears throat> shi tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shine abinda zamu gani a aikace tabbatar da cewa Allah shine abin bauta shine mu barkake shi da bautar wanda shine kalmar ikhlasi take nuna tabbatar da da da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shine tajridul mutaba mu tsantsanta biyayyar mu gare shi shi kadai ne ake wa at-ta'atul mutlaqa shi kadai ne ake biyayya ta gaba daya ta kai tsaye babu wani wanda ake masa biyayya ta gaba ga sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai shi yasa da Allah cewa atiiu Allah wa atiiu ar-rasula yake wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzo Sai wa ulil amri minkum bai ce wa atiiu ulil amri bai sake mai ta kalma atiiu ba Sai atiiu Allah wa ati'ur rasula wa ati'u aka faɗi kalmar ati'u ku yi da'a ga Allah da aka zo manzo shi ma sai aka faɗi tashi wa ati'ur rasula ku yi wa manzo da'a amma da aka zo shugabanni sai aka ce wa ulul amri ba ce wa ati'u ulil amri saboda me saboda a nuna maka da'ar su tana tare da da'ar Allah da manzonsa in sun bar da'ar Allah da manzonsa to ba za da ku da su duka za ku yi Allah da manzo da'a ne saka in suka yi wa manzo da'a da Allah da manzansa da'a to kuma ku musu da'a tilas amma in suka bar da'ar Allah da manzansa to ku watsar da da'a ba za ku musu biyayya cikin saban Allah ba shine ma'anar la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi to annabi shi kadai ake yi ma wannan banda shi babu wani wanda ya canci wannan biyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ce ga Allah domin ta'atul ta'atul rasul tabi'atul li ta'atillah ba zai yi ka ce kana bin Allah ba baka bin manzansa kamar masu cewa mun yarda da alkurani ba mu yarda da sunna ba shine mun yarda mu yi wa Allah da'a ba za mu yi wa manzon sa da'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wataala ya ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah man yuti'ir rasul faqad ata Allah man tawallahu ma arsalnaka alaihim hafiza wanda duk ya bi Allah to ya bi Allah wanda duk ya bi manzon Allah to ya bi Allah wanda duk ya bi manzon Allah to ya bi Allah saboda ka da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ce da Allah ibn rajab a cikin littafinsa a cikin littafinsa abinan kalimatul ikhlas yake cewa wata haƙoƙo bi annan muhammadan rasulullah ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم تبتر da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shine kada a bauta wa Allah ba da abin da Allah ya shar'anta akan harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anar ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a cikin tafsirul aziz al-hamid yana cewa a cikin babin da ibn abdul ya kawo a cikin littafin sa kitabut tauhid akwai ma'ana shahadati an la ilaha illallah ma'anar shahadatu an la ilaha illallah yace kuma ita ce ta kunshi haƙƙin manzo sallallahu alaihi wa sallam ita ce ta kunshi haƙƙin manzo sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه تتضمن حق حق الله ألا يعبد إلا إياه ورسول ورسول صادق لا يكذب tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da haƙƙi Hakkin su shine abauta wa Allah da abin da ya umarni da shi kuma shi manzo ne mai gaskiya ba a karyata shi bal yuta'u wa yuttaba za a yi masa ɗa'a ne a yi masa biyayya saboda me li'annahu al-muballighu anillah saboda shi ke ba da labarin abin da ya samo daga Allah falahu alaihi salatu wassalamu mansibur risala yana da matsayi na manzanci والتبليغ عن الله ينا matsayin isar da sako daga Allah wal hukmu bainan nas fi makhtalafu fihi yana da matsayin yin hukunci tsakanin mutane cikin duk abin da suka yi saɓani a kansa in huwa la yahkumu illa bi hukmillah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya hukunci sai da hukuncin Allah baya yin hukunci da san zuciyarsa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha saboda ka annabi yana hukunci ne da abin da Allah ya umarce shi da shi wa mahabbatuhu ala nafsi kuma mutum ya fifita sansa akan san ransa akan san kansa shi kansa sannan akan san iyalansa da dukiyarsa da ƙasarsa ce walaisa lahu min al-ilahiyyati shay amma baya da wani kaso daga allantaka ba shi da wani nasibi cikin allantaka ta Allah ba a ce masa Allah ko dan Allah ko wani bangare na Allah kamar yadda nasara suke gaya wa annabi Isa alaihi salam shi ba a gaya masa ba a cewa shi dan Allah ne ko eh, wani bangare ne na Allah ba ba a faɗa masa bal huwa abdu abdullahi wa rasuluhu shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kamar Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada lokacin da bawan Allah ya tsaya yana bauta masa sun kusa wato su su su yi cincirindo akan su auka masa kuma manzo Allah ya ce inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu saka wa min lawazim daga abinda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzansa ne daga abinda wannan zai lazimta maka shi da yi masa biyayya wa fi mawaridin fi mawridin nisa inda kuma aka wato gaddama ta karki tsakaninka da dan uwanka musulmi to akai hukuncin ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ji hukuncin Allah da manzansa ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ce ba za su zama mumine ba na rantsi da ubangijinka Allah ya rantsuwa da zatarsa yace ba za su taba zama mumine ba har sai sun kai maka hukuncin abin da ya faru na sabani tsakanin su sun ba la yajidu a anfusihim harajan min ma qadayta sannan kas su ji takura kas su ji takura a ransu daga hukuncin da ka zartar sannan wayu sallin mutaslima su ni kauya gaba daya saboda haka mutum ba zai zama mumini ba sai ya yarda da haka zai kai hukuncin sa kan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana tsakiyar sahabbansa akan kai masa hukunci idan wani abu ya karki Bayansa ya bar sunna ya bar karantarwar ta tana nan saboda haka in musulmi suna saɓani, to shi shikenan su hukuntar da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan su bar kai hukunci ga abin da ba shi ba kamar yadda munafukai waɗanda suke da'awar imani suke kai hukuncinsu zuwa ga wani ba Allah ba to idan mutum ya yi haka to da wanda ne ya samu kamalar tauhidi kuma ya samu kamalar mutaba'a kamalar tauhidi shine ashhadu an la ilaha illallah kamalul mutaba'a shine ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan kuma ita ce kamalar sa'adarsa jin daɗinsa a duniya da lahira كمال السعادة سا شيني تبتر دم على الشهادتين شيني تبتر دم على أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله آه، أدوم الذي وانا سوني إتشي فطلة الحاجة وانا شيني وعنت بسم الله إيانا ذلك بكتابه ونبيه فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أنزله ونبيه الذي أرسله كان أعظم فرقانا ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان واشتبه عليه الحق بالباطل كالذي اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان والنبي الصادق بالمتنبئ الكاذب وآيات النبيين بشبهات الكذابين حتى اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق فإن الله نعم وأن الله بيّن ذلك بكتابه ونبيه كما ألا يبيّن وتبنبنش كريا لغسكيا بكتابه da littafinsa sa shine alqur'ani wa nabiyhi da manzon sa shine annabi sallallahu alaihi wasallam da annabinsa sa shine annabi sallallahu alaihi wasallam faman kana a'zama ittiba'an li kitabihi wanda yafi girman biyayya duk wani wanda yake da wato yafi yawan biyayya ga littafin Allah allazi anzalahu wanda ya saukar wa nabiyhi allazi arsalahu ya zama yana da yawan biyayya ga annabinsa da ya aiko kana a'zama furqanan to ya fi kowa samun tantance tsakanin ƙarya da gaskiya wa man kana ab'ada an ittiba'il kitabi wanda kuma ya fi kowa nesa da bin alqur'ani biyayya ga alqur'ani war rasul ko biyayya ga manzo kana ab'ada an alfurqan ya fi kowa shiga duhu ya fi kowa rashin gane tsakanin ƙarya da gaskiya washtaba alaihi alhaqqu bil batil kuma ƙarya da gaskiya za su rikice masa zai kasa gane ina ƙaryar take ina gaskiyar take kallazi ishtabaha alaihim ibadatu rahman bi ibadati shaytan kamar waɗanda bautar Allah mai rahama da bautar shaytan suka rikice musu suka kasa gane wace ce bautar Allah mai ce bautar shaytan suka bauta wa shaytan suna san Allah suke bautawa wan nabiyyu sadiqu bil mutanabbi al kadhib suka kasa bambanta tsakanin annabin gaskiya da kuma mai da'awar annabci na ƙarya wa ayatun nabiyyi na bishuhatul kazzabina suka kasa bambance tsakanin ayoyi hujjoji mu'jizozi na annabawa da kuma shubuhohi na makaryata hatta shtaba alaihim al-khaliq bil makhluq har wato mahalicci da abin halitta suka zama musu kamar abu daya to wannan karatu ne ba kaɗan ba ah, karatu ne mai faɗin gaske a nan ibn taimiyya rahimahullah ta'ala ya dunkule maka manufar littafin gaba daya manufar littafin gaba daya zai yi bayanin yadda Allah subhanahu wata'ala da manzansa suka bambance tsakanin ƙarya da gaskiya Allah subhanahu wata'ala bai bar mutane a cikin duhu ba tunda ya halicci dan adam ya kuma buƙaci dan adam ya bauta masa shi kadai ya dauka alkawari a wajensa wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin wannan alkawari ne tsakanin Allah da bayansa wanda aka yi shi abinda malamai suka ce fi alamin zarra lokacin dan adam yana alamin zarra duk kuna alamin zarra Allah ya alkawari alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratal mustaqim wannan alkawari ne tsakanin mu da Allah muka ɗauko to tunda mun ya ce mun dauka cewa shi kadai za mu bautawa to abu ne da hankali zai hukunta Allah subhanahu wataala ya mana bayanin to ga yadda yake san mai bauta in ka kawo mutum zai maka aiki to za ka nuna masa yadda kake son ya maka shi ba za ka zo ka ce kai zo ka yi min aiki kuma ka tabbata aikin nan ka min mai kyau kar ka yi aikin nan mara kyau kuma ka tabbata gaya masa mai zai ba kuma ka zo ka ce yaya bai yi ba ko kuma a yaya kaza ba haka ba saboda haka abin da hankali zai hukunta cewa ubangiji ba zai bar dan adam ba haka nan ba tare da ya masa bayani filla filla ga yadda yake so ya bauta ba domin in bai masa wannan ba hujjar Allah ba za ta tsaya a kansa shi yasa Allah ce wa sun sil musalin illa mubashirin wa mangari. Allah bai aiko manzanni ba sai dan su zama mubashirin wa munzirin yalla yakuna lillahi ala Allah hujjatun ba'da rusul kai ya zanto mutane suna da wata hujja da za su gaya wa Allah bayan ya riga ya aiko manzanni ya aiko manzanni sun yi bayani komai filla filla ta haka babu wani wanda zai je gaban Allah ce laula arsalta ilaina rasulan fa nattabi ayatika ba wanda zai je gaya wa Allah haka me ya hana Allah baka aiko manzo ba da ayoyi da zamu bi sai Allah ya aiko manzanni ya saukar da littafai to kaga anan hankali zai hukunta cewa dole ne bayanin da manzanni za su zo da shi ya zama bayani ne da kowa zai gane ba zai yi ya ce zai tsayar mana da hujja ba ya aiko da abin da ba za mu fahimta ba ta yaya hujjar za ta zama tsayayya ka ce da shi zo ka yi min aiki amma sai bahaushe ka kirawo ka ce maka aiki sai ka kawo dan cana ka ce masa bayanin yadda zai da cana ya zo ya cana ce ta tafi in ya zo ka dawo ka gaba bai yi aiki ba ba ka da yadda za ka kama shi ka ce an ba ka aiki an yi maka bayani ba ka yi ba wani bayani aka yi ba dan cana ka ce saboda ka dole bayanin ya zama bayani ne fayyatacce da kowa zai fahimta to idan ya zanto bayani ne fa ita ce kaga za a bayyana ƙarya da gaskiya ga gaskiya ga ƙarya don haka Allah ya ke maka hujja ba abin da zaka je ka gaya wa Allah to shi shine anan ibnu taymiya yake so ya ce Allah subhanahu wataala ya saukar da littafin shi ne alqur'ani ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saukar da alqur'ani wanda ya zama tibyanan da kulli shay yayi bayanin komai sannan ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wanda isar da wannan bayanin filla filla ya tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi kai wa mutane bayanin abin nan da aka saukar maka annabi bai bar komai sai da ya bayani to kaga ya fito da gaskiya ya fito da ƙarya wanda duk ya bace ya bace ne akan kansa ba shi da abin da zai je gaya wa Allah na uzuri ko na hanzari ko na hujja cewa ga dalilin da ya sa na bace ba da shi saboda haka Allah ya tsayar masa da hujjarsa to shi ne anan ya kawo ka'ida wacce a dunkule ita ma za mu zo mai bayanin ta ya kawo ka'ida cewa to duk wanda ya fi sanin Alƙur'ani, ya fi sanin abin da Allah ya aiko annabi da shi sai ya fi kowa gane gaskiya taryan taryan ya fi kowa ganin ta to abin a fili karara ya kuma fi kowa iya gane wannan ƙarya ce mata wanda ya nisa da alkur'ani da sunna shi yake al'amura suke rikice mata sai ka ga ya ɗauki abin da ba daidai ba ya mai da shi shine daidai daidai ɗin kuma ya mai da ita ba daidai ba saboda haka ya kasa gane bautar Allah da bautar shaidan sai ya bauta wa shaidan yana san Allah yake bautawa ya bi shaidan shaidan ya kawata masa abin da yake kai to shine ana yake cewa wa anna Allah bayyana zalika bi kitabihi wa nabiyhi Allah yi bayanin al-furqan bayna al-haqqi wal-batil ya yi bayani tsakanin abinan gaskiya da ƙarya Allah ya yi bayanin wannan bayyana zalika bi kitabi ya yi bayanin wannan a littafinsa ya faɗi abin da zai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya haka nan wani biyihi ya yi bayanin wannan da annabinsa ta hanyar annabinsa wani biyihi ko dai bayyana zalika bi nabiyihi ko kuma bayyana annallaha bayyana zalika bi kitabihi wa biyahu. ya zama wa Nabi nabiyahu bayyana zalika an fahimta ya yayi bayanin gaskiya filla filla zai zo ya mana bayanin wannan a cikin ayoyin da zamu karanta a nan gaba Allah subhanahu ya saukar da alqur'ani alqur'anin nan kuma cike yake da abin da yake bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma yayi wa al'umma bayani filla filla babu abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bari bai yi bayanin sa a sunnarsa ba kamar yadda zo cikin sayo muslim da sunanin nasa'i da musnad imamu ahmad da sunanin ibn da wasu daga cikin littafan sunna hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم ma ما يعلمه لهم annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani annabi da aka taba aikowa gabani na face ya zanto haƙƙi ne a kanta ma'ana wajibi ne a kanta ya nuna wa al'ummarsa alherin da ya sani duk alherin da ya sani ya gaya wa al'ummarsa sannan kuma ya gargaɗe su sharrin da ya sani saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama kamar sauran annabawa ya yi wa al'ummarsa bayanin alherin da ya sani gare su ya kuma yi musu bayanin sharrin da ya sani gare su kaga a shirki na ya bayyana komai babu wani abin da annabi ya boye shi ko ya bayani ko bai yi sa ba haka nan ibnu abi shayba da al-baghawi a cikin sharh sunna da al-baihaqi a shu'ab al iman sun fitar da hadisin abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhan nas إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجي يا متاني تبس باب وانا ابن ذي كسنتر دكو ga aljanna ya nesanta ku daga wuta face na umarce ku da wannan abu babu wani abin da zai kusantar da mu ga aljanna ya nesanta mu daga wuta face annabi ya mana umarni da shi sannan ya ce kuma babu wani abin da zai kusantar da ku ga wuta ya nesanta ku daga aljanna illa qad nahaytukum anhu face na hana ku wannan abin ashe kaga annabi sallallahu mai wasallam bai abu da zai kusanta ka da Allah ba ya kusanta ka da aljanna ba tare da ya maka bayanin sa ba in wani ya ce maka ga wani abu annabi bai yi bayaninsa ba amma kuma yinsa sa akwai kusanci ga Allah kace ƙarya domin yana ya karyata annabi yana ga annabi ya yi gambushe ya koyi wani abu shi yasa ahalin sunna suka yi ta akan cewa babu wani abin da za a boye shi daga baya a bayyana shi ga kowa ba wani waliyin da ya isa a ce an bayyana masa wani abu bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba su yi wannan da'awa ba duk da girman walittakarsu duk girman walittaka a sahabbai ba wanda ya yi da'awar cewa akwai wani abu da aka koye da annabi ya koye daga baya ya rada masa shi kadai al'umma ta ba sani ba sauraka dukkan wani abin da Allah yake buƙatar mu bauta wa Allah da shi ya aje mana shi alƙur'ani da sunna shi yasa Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addini sauraka duk abin da ya cika ba zai karɓi ƙari ba in ka ga ya karɓi ƙari to bai cika ba in ka cika kofin nan da ruwa duk abin da ka zuba ƙasa zai sauka sauraka ba zai karɓi ƙari ba karɓar ƙari daidai yake da rage in ka ce ana iya tsaro wani abu a addini to daidai yake ka ce ana iya rage wani abu kamar yau a waye gari wani ya ce sallolin da biyar sun yawa zai rage mana ɗaya a ce a yi ƙura'a wacce za a rage wacce za a rage ta asuba ko ta isha ko ta la'asar ɗaya eh, da kasuwa za su ce ta la'asar Eh. to saboda kan har ka yadda ba za a rage ba to ka yadda ba za a ƙara ba to wannan shine wato madogarar yaƙi babban madogarar yaƙi da bida'a kenan saboda ita bida'a tana karya wannan ka'idar ne ita bida'a addini tana karya wannan ka'idar kai ka yadda cewa bida'a ce amma a ce da kai hasana to da za ta zama bida'a hasana a da wace man da sunnatan sun ce mun da bid'atan hasana ba bid'a ba su zama hasana ba amma duk abin da kake sunna ne sunna ne ma'ana tafarki ne na magabata ka zo ka raya shi bayan da ya ya abin nan ko ka zo ka aikata mutane suka gani suka yi koyi da kai amma ba ka zo da sabon abu ba haka nan at-tabarani ya fitar da hadisi a cikin mu'jamul kabir daga Abu Dharr al annabi yake cewa ma taraktu ما آه، أبو ذر كتا ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا ويذكر إلا وقد ذكر لنا منه علما هو إلا وقد ذكر لنا منه علما آه، أبو ذر الكفاري كتوى النبي صلى الله عليه وسلم بيبرم بأ ونبي كوما قال لا بأ face ma min qa'irin babu wani tsuntsu da yake jujjuya fukafukansa a sama face annabi ya babu wani ilimi a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su ilimi a kan tsuntsaye lau law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at ta taghdu khimasan wa taruhu bitana da za ku dogara ga Allah kamar yadda tsuntsayen nan da kuke gani suna suke yawo a sama suke dogaro ga Allah to da ya azurta ku kamar yadda ya azurta su za su fita da safe cikin su fayo ba ko bai su dawo cikin su din dum sun cika sun cika cikin kada tsuntsu zai fita bai ma san ina zai ji ba sai inda ya ajiye ba amma kuma zai dawo a koshi har ya kawo ƴan ƴaƴansa to da kuma za ku yi tawakkali irin wannan ba za ku sa hadama ba to da kuma za ku samu arziki irin nasu kaga tsuntsu ne annabi yake ba da darasi a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baqiya shay'un yuqarribu min aljannati wa yuba'idu min an-nar illa wa qad ah, ma baqiya shay'un yuqarribu illa wa qad bayyana lahu wa qad bayyantu lakum nabi ce babu wani abu da ya saura wanda zai kusantar da ku aljanna ya nisantar da ku wuta face na muku bayanin sa ah, wani hadisi Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad ta hanyar ta wata hanya daga Abu Zar al fari. shek nasir din albani ya kawo cikin silsilar sahiha hadisi na 1803 a cikin musnad imam ahmad hadisin al-irbad ibn sariya hadisi mashhuri akwai lafazin da annabi yake cewa qad taraktukum ala al-bayda laylaha kanahariha la yatiqu anha ba'di illa halik na barku akan hanya fara kal ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana komai komai ya bayyana shi saboda kana kan wata hanya ce fara kal daranta kamar rana yake ma'ana babu wani abu a cikin duhu wanda kaga ya ya shiga duhu shi ya shigar da kansa amma addinin musulunci komai yana nan a fayyace yake wanda ya jefa kansa cikin duhu shi ya yadda ko ya yi karanta ko ya zo a karantar da shi ko ya shiga cikin tafiyar da za a jefa cikin wato hargitsi annabi ce la yazihu anha ba'di illa halik ba wanda zai karkace daga wannan hanyar baya na sai halakakke sauraka wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam a bayyana take a wani zai ce to ba an ce akwai almutashabihat ba almutashabihat wannan wato nisba ce abin da nisbi annabi na ce alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس in ku kula farkon hadisin yana da muka cewa komai yana na a bayyane alhalal bayyane halal a bayyane wal haram bayyane haram ma a bayyane to amma kuma akwai wasu abubuwa wanda za su rikitar mutane da yawa ba san su ba ba wai dan ba bayyana suke ba su karanta ba yanzu kai zaka zo a ya rikitar da kai ni karama kalla abin nan ya rikitar da ni na rasa gane kansa wanda ka tambaya ba na shi ya rikitar da shi shi a gurin sa bayyana ne kai ne a gurin ka mushtabi saboda haka wannan yana koma akwai abin da zai zama a gurin wani malami shubha ce amma a gurin wani malamin ba shubha ba shubha ba ce an gani saboda haka wannan abu ne nisbi yana komawa ga wani amma ba kowa ba shi yasa annabi ya ce la ya'lamuhunna kathirun kathirun bai ce kullun nasi ba ya ce ba duka mutane ba sani ba da yawa ba sani ba kuma yawancin jahilci shi ya fi yawa waɗanda ba su sani din ba su suka fi yawa akan wanda suka sani ka je kasuwa ka shiga asibiti in ka shiga ma'aikata za ka samu waɗanda suke karatun addinin ko suka damu da shi ɗan kaɗan ne mabiya yawancin su ne wanda ba su damu da abin da ake yi ba su kaga ko ba su sani ba saboda haka la ya'lamuhunna kathirun minan nas in tuti aktsara man fil ardi Yau da doka an nila wannan ba shi yake nuna cewa halal din ba abu ne yake ba ko haram din ba abu ne hadisin farko a farko a dauce al halal wal haram bayyin kai ma da ya zama maka shubha kai din ma an bayyana maka domin karshen hadisin yana nuna cewa man taraka shubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi ay eh, faqad wa man wa man taqa shubhat ha eh, ah, فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه saboda haka kaga faman ittaka shubuhat wanda duk ya guji shubuha faqad istabra dinihi wa irdi kai kanka in ya rikice maka to ka kauce abinda ka kasa gane kansa an ce halal ne wani ya ce haram ne wani ya ce halal to ka haƙura shi kaga kai ma ɗin an bayani ana ko da yana shubhar an baka wata hanya da zaka kauce wa shubha dan ka kauce da addinin kaga ashe babu wani abu a duhu babu wani abu a duhu saka annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da bai bayyana ba amin amin sa abbas ibn abdul muttalib yana cewa wallahi ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا وأحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العظاه بمخبطة ويمدر, ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه يكي والله نرن إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم يبدو الدنيا با حتى يبقى الجزاء بحين يا شيء أفيلي يا توتر annabi ya halatta halal ya haramta haram ya yi aure ya yi saki ya yi yaƙi ya yi zaman lafiya ya ce babu wani babu wani mutum da zai ɗau dabbobinsa ya hau duwatsu yana kiwo yana kaɓo musu abincin dabbobi yana tara musu ruwan da za su sha eh, ya kai wahalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wato wahalar da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya sha wajen ya bayyana muku halal da haram ya gaya muku shari'a ta fi dukkan wata wahala da wani zai sha hatta makiyayin da zai hau yawo da dabbobi yana hawa tsoron ruwan duwatsu ya kaɗo musu abinci ya nema musu ruwa bai kai wahalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha lokacin da yake cikin ku ka annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar al'ummata a cikin duhu ba bai bar su a cikin bata ba sai dai kawai shaidanu da suke kokari su kautar da su shi yasa sun eh, abin nan eh, alqur'ani yake a tsare sunnar annabi ma Allah subhanahu wataala ya samar da waɗanda suka tsare ta babu wanda aka hidimtawa sunnarsa ko maganganunsa da ayyukansa da sirarsa kamar yadda aka hidimtawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa yin wani a tarihi ba dukkan masana manazarta sun tabbatar ba a taɓa yin wani ɗan adam a tarihi ba da aka sa ido akan komai nashi kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa komai nashi ake faɗa saboda komai nashi shari'a ne komai nashi shari'a ne kaga abbas yake cewa wana kaha wa tsallaka ya yi aure kuma ya yi saki don a gaya ake aure ya ake saki ka babu wani abu na adam sallar salama da yake a cikin duhu in sahabbai ba su fahimci wani abu ba sai su aika matarsa a gida gashi gashi gashi ya yake yi a gida shi yasa ka ji wani abu da yake faruwa a gidansa sahabbansa suna ba da labari wani shashasha ce ina suka gani waye gaya musu shi annabi sallallahu alaihi wasallam nashi shari'a ne saboda ta haka za a gane kaza ya halatta ta haka za a annabi Allah kansa subhanahu wata'ala ya ba mu labarin abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardati azwajika والله غفور قد فرض الله تحلة أيمانكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم كذا أبنجي سبحانه وتعالى شيكي باب لابارا أبن ديفاو وإذا أثر النبي إلى بعض أزواجه حديثا النبي الله يكي جاء وتاء النبي يا رأوا وما تسوى توا نزج كما تاجي إتكما تافك قوي ده الله يجي يا مروان ni kai ba ba ba lalle a san me yake faruwa ba saboda aiki mu ba shine shari'a ba dan an ji abu ya faru a gidana ba za a ce wannan abin tun da an yi shi a na sunna ba ce to amma annabi fa in aka yi shi to annabi saboda a gidansa ake karantar da sunna Allah ce wa matan annabi wa kurna ma yutla fi bayti kunna min ayati llahi wal hikma a gidansa ake karanta sunna saboda ka duk abin da zai fito a gurin a gidansa a ce tsakaninsa da matansa sunna ne shi yasa babu abin da annabi bai bari sau haka babu wani dan adam da aka bi rayuwarsa bincike na da cewa kamar annabi sallallahu alaihi amma duk da haka ba a gushe ba ana ƙara gano azamarsa da girmansa ababen mamaki da sha'awa suna ƙara bayyana tare da shi kaga wannan shi ke tabbatar da cewa zaɓin Allah ne zaɓin Allah ne ba wani a tarihi a kafuwar duniya duka da ya ga haka shi yasa sunnarsa ta samu tsaro ta samu kariya ta sa za ka ga littattafai ga sunan ana faɗar shama'il annabi sallallahu alaihi wasallam yadda annabi ya yi gwamnatinsa da duk abin da ya gudana a gwamnatinsa littafin littafin kittani a taratibul idariya إلى للتابع التراتيب الإدارية مجلدي مجلدي أش... مجلدي بيوني أما يا دوبا للتفيسون في دهوبي كافي يرمو التراتيب الإدارية نا نا نا نا, نا أبنى آه، الكتاني جاء الحكومة النبوية نا نعم. هو هكذا كومي هذا عددا abin nan ragunan annabi shanun annabi waye na annabi komai na annabi sai da sai ya kawo sai ya kawo adadin su sai ya kawo abubuwan da aka rubuta a kai komai na annabi sallallahu alaihi wasallam komai sauraka babu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ba to shine wannan anna Allah bayyana zalika fi kitabihi wa nabiyhi Allah ya bayyana haka annabinsa ya bayyana ko kuma ya bayyana a littafinsa da kuma ta hanyar annabinsa sai kuma ya kawo ka'ida faman kana a'zama ittiba'an li kitabihi alladhi anzalahu wa nabiyhi alladhi arsalahu kana a'zama furqana wanda ita ce za ta zama matashiyar karatun mu insha Allah idan muka faɗa da daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi